ministan ma'aikatan harkokin tsaro janar mansur dan ali mai ritaya ya ce ya yarda akwai dan matsalar ci baya da aka samu wajen ci gaba da yaki da 'ya'yan kungiyar boko haram a shirin arewa musu gabacin najeriya amma hakan ba zai sa su sai kasa a goya ba wajen kakkaɗe raguwar yayan kungiyar boko haram din ministan ya bayyana hakan ne a wani taron yan jaridu da ke gudana duk shekara da ake kira press week da cibiyar yan jaridun da ke jihar borno ke gudanarwa ya ce muna nan muna iya kokarin mu na ganin cewa mun kakkaɗe raguwar yayan kungiyar boko haram din zai cewa mana da mun ci karfin su wanda za hakan ne suka saura ba za mu kasa a gwiwa ba ganin cewa mun kawo su baki I want to assure you despite the temporary setback of our troops, we are determined more than ever before to completely clear da remnants of Boko Haram in our nation. Ya ce ina son tabbatar muku cewa da dan koma baya da muka samu daga wajen sojojinmu za mu ƙara ƙaimi fiye ma da da na tabbatar da cewa mun kauda ragon 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin baki ɗaya. As the Honorable Minister of Defense and Armed Border Defense Headquarters to carry out a thorough investigation of the attack to ascertain the possibility of collaboration between the locals and the insurgency. Ya ce a matsayina na ministan tsaron Kasar na umarci rundunar mu su gudanar da sauran bincike na game da hare-haren da akan kai ko akwai yadin baki tsakanin al'umma da waɗannan 'yan ta'adda. Amma commend the sacrifice of your and support of for your unbiased report of the situation in ya ce zan kuma yaba wa kungiyar irin regulation jihar borno game da sadaukarwar da suka yi na bara sahihan labaru ba tare da son kai ba a wannan shiya na arewa maso gabacin ƙasa shi ma dai gwamnan jihar borno kwarar kashe tima ta tofa albarkacin bakin sa yana mai cewa But the fact is that it was for Boko Haram will go around in Makwara in northeast Nigeria ya ce ran gaskiya ba za mu so wasu rahoton da ke fitowa da kafafen yatsa labarai game da mu ba amma ran gaskiya shi ne in ba dan waɗannan kafafen yatsa labarai ba da hayan kungiyar boko haram sun mamaye shi a arewa maso gabacin najeriya tun shekarar 2013 in every participating i always media houses reported that boko haram was in control of number borno and it was this report that made the declaration of state of emergency in Adamawa, Borno, and Yobe states by the kan administration. Ya ce a watan sha 2013 a wasu kafafen yada labarai guda biyu da suka wallafa rahotannin cewa yayan kungiyar Boko Haram su ne ke da ikon ƙananan hukumomin arewacin Borno wanda hakan na ma sa gwamnati ta kafa dokar ta ɓaci a wancan lokacin a jihohin Adamawa da Borno da Mayobe a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Jonathan. Ya ce wancan matakin ne yasa aka kori yayan kungiyar Boko Haram ɗin inda cewa sun sake dawa a baya. Ya ce irin waɗannan rahotanni na 'yan jarida ne ke taimaka mana wajen fito da abin da ke ɓoye wanda hakan kan sa ma mu ɗauki matakan kariya shi ma shugaban ƙungiyar 'yan jaridu na ƙasa comment Abdul Wahid odoshili ya ba ƙungiyar 'yan jaridu reshen jihar Borno yayi game da irin sadaukarwar da suka yi wajen tabbatar da cewa sun faɗakar da jama'a game da abubuwan da ke kana a wannan shiya. for wonderful job have done. We are always been at the of keeping Nigeria one, and what we have done in the reportage, even at the risk ya ce ina son yaba abokan aiki na 'yan jaridu game da kyawawan ayyukan da suke yi don abokan aiki na 'yan jaridu da ke wannan shiya sun taka muhimmin rawa wajen tabbatar da cewa an kawo zaman lafiya a wannan shiya ya ce kusan kullum muni a kan gaba wajen ganin cewa an tabbatar da najeriya daya daga abin da muke yi da kuma muhimman rahotanni da muke bayarwa ya yi nuni da cewa har yanzu a shirye muke wajen gudanar da ayyukanmu yadda ya kamata duk da kasar da muka ɗauka na rasa rayukanmu haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya